sahih bukhari mafi ingancin lissahi bayan lissahin Allah muna nan a kitabul wudu yau za mu tashi babi na 49 babun idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزئ خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما a satin da ya wuce mun karanta babin da muka tsaya kan shi shine babi mai magana akan shafa akan kofi yanzu kuma za mu tashi wani babi wanda yake wani babi ne na nau'in shawa akan kofi ta hanyar muna cikin babubukan da ke magana game da shafa kofi yake babun idan adkhala rijlaihi wa huma tahiratan babi wanda ke nuna cewa ana shawar kofi ne idan mutum ya shigar da kafafu ne biyu a cikin kofi lokacin da yake da alwala lokacin da yake da cikakken tsarki إمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو نعيم يشاوشي سنشي فضل بن بكير قال حدثنا زكريا شما يشاوشي زكريا بن يحيى بن أبي زائدة يشاوشي مثقى لي أصابت كتب ستة سنومين رواية حديثي عن عامر بن شراهيل الشعبي عن عروة بن المغيرة سابئي عن أبيه مغيرة بن شعبة تابع مزو wa صلى الله عليه وآله وسلم حديث إسنادي يدك من سمتان كوفاني بقى أبو نعين زوا مغيرة بن شعبة مجرد cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin na kasance tare da annabi kira da aminci Allah tabbata da shi a lokacin tafiya wannan tafiya ya kasance tafiya ne a yakin tabuka yakin tabuka kuma ya kasance shekara ta tara bayan hijira mun shi malamai suna jin daɗin wannan hadisin yi ma yan bid'a raddi akan shaho akan kufi domin yan bid'a suna kuma hujja da suratul ma'ida suratul ma'ida kuwa ta sauka kafin yakin tabuka saboda haka tun daga gaya a lokacin yakin tabuka ne ya shafa mai eh, annabi sansan ya shafa akan kufi ya tabbata cewa shaho akan kufi yana nan bayan bayan aya ta sauka saboda haka shaho akan kufi wani hukunci ne da ya fassara aya arwalla cewa eh ana wanke kafafu ne amma lokacin da ya kasance an sa hufi sai a yi shafa a kan hufi shi an madadin wankewa a wannan lokacin yake fa a hawaitu li an zi a hufaihi sai ke sai ni sunkuya domin in cire mai hufi wata asalin hadisin ni zuba mai ruwa yana arwalla ya wanke fuska ya yi wanke hannuwa ya shafa kai sai ni sunkuya in cire mai hufi domin ya ya wanke kafafu wannan yana nuna cewa ana wa malamai da manya-manyan mutane hidima wannan shine aya ɗaya daga cikin asali da dalilai da su nuna cewa mutum mai daraja da sallah ana yi mai hidima da ya sun ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kufi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai inkarin cewa kufi ba don hidima gare shi sai dai mai inkari a kan ya ka kufin ya da tsarki sai ka ya tabbatar cewa wancan hukuncin na cewa ana yin hidima da asabul fadl ya tabbata cikin wannan hadisin faƙala sai annabi ya ce min da'ahu ma ba wa'annan kufin guda biyu kada ka cire fa inni adkhaltuhuma tahiratayn hakika na sa su lokacin da ƙafafuna suke da tsarki ga wata riwaya ta Abu Dawuda adkhaltu khuffayn fil qadamayn wa huma tahiratayn wa huma na shigar da ƙafafuna cikin kufi a lokacin da suke da tsarki wannan shi yasa malamai suka kafa hujja da wannan kusan jamhurul ulama sun tafi akan cewa baya halatta mutum ya yi shafa akan kufi sai in ya tashi lokacin da yake da awalla duk annabi sallallahu ya ce ya sanya su duka biyu a lokacin da yake da tsarki Dawud zahiri ya ce akan cewa mutum na iya sawa inda kafan na da tsarki amma akwai hadisi da inganta da annabi sallallahu alaihi ce na wanda ibnu kuzaima ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adkhaltuhuma ala quhurin na sanya su ina da tsarki ala quhurin bai dauka kafa ke da tsarki dole sai dai dauki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke da tsarki na awalla da kai kasance jumhurul ulama su magana suke da karfi ba magana Dawud zahiri ba ta cewa za a sa ko babu ko babu a wallahi akwai asa daga sahabbai amma wasu asa in ba su inganta ba cewa wasu sun yadda ana sawa idan kafa na da tsarki ba ce akwai a walla ba saboda haka wannan ya nuna cewa kenan sharadi na shafa a kan sauƙoƙi shine a sanya su mutum yana da tsarki sai ce fama saha alaihi ma sai annabi ta sanya yi shafa a kansu wannan dalili ne na cewa kenan a kufi ana shafa kan sama ne saboda yace fama saha alaihi ma annabi ta sanya shafa akan saman kufi saboda haka kun ga kenan tsarki na wanda ake so shine arwalla sai idan mutum yana da arwalla ne idan ya sa kufi akan arwallar yake kasancewa ya halatta ya shafa akan shi to wani ne tsarki idan ya wanke kafa daya ya shigar da ita ya koma wanke kafa daya ya shigar da ita ya shiga yana da tsarki malamai suka ce bai shiga yana da tsarki ba abinda ai yana da tsarki sai ya gama arwalla ya sa lokacin da ya wanke kafa ɗaya ya sa ta cikin cikin hufi ko cikin safa sannan ya koma wanke daya ya sa ta cikin hufi lokacin da ya sa waccan cikin hufi ɗaya ba ta da tsarki annabi san sai cewa inni adkhaltuhu ma ta sanya su su biyu zaka dole kasance cewa shi ya gama arwalla gaba daya sannan ya sa su da malamai sun dauke wannan dahara ita ce ta arwalla kuma akan ta jamhurul ulama suke sai riwaya da an sarauto daga Dawud kuma na gaya muku akwai riwaya cikin Ibn Khuzaima da isnadi ingantacce wanda yake nuna cewa da ita wanda yake nuna cewa tsarki ake nufi na arwalla ba tsarki na kafafun ya kasance ba su da ba su da najasa ba wayannan sune hadisan da Imam al-Bukhari ya kawo muna a babin shaha akan kofi Imam al-Bukhari bai yana magana wani lokaci ake ba da sauransu amma waɗanda sai inganta a wasu hadisai daban cewa Annabi sallallahu alaihi ya yi tauƙici ga mai tafiya a wannan babin na kofi bai kawo ba an sha imam annabi sallallahu ya yi tauqiti ga wanda azamin gida yini da dare wanda kuma yake matafiyi kwana uku da yini uku wannan shi abin da ya zo game da shawar kufi ana shawar kufi a zaman gida da tafiya kuma da yake shine aqida ahlus sunna wal jamaa kamar yadda karanta muku sashin da ya wuce Abu akwai Tahawi ya ce wana a masa al khuffaini fi safari wal khabari kama jaa bihi al athar cewa muna ganin ahlus sunna cikin aqida ahlus sunna cewa shawa akan kufi muna ganin ana yi ne a lokacin zaman gida da kuma lokacin tafiya domin hadisai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka inganta ga wannan qadiyar babu man lam yatawadda min lahm ash-shati was-sawiq وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ jariri game da don mutum ya sa yana da arwalla ya sa yana da arwalla ko ya yi sa safa yana da arwalla ya zo ya shafa akan kufi ko shafa akan safa arwalar da ya sallah a mu dauka ya sa kufi ne ko da ya sa da sallah asubahin sai da ya arwalla sannan ya sa kufi ko ya arwalla sannan ya sa safa da ya zo a zahar sai ya shafa a kai arwalla sai ta kai tsakanin asuba da a zahar da ya zo sai ya shafa a kai bayan a zahar sai ya cire safa ko ya cire kufi ruwa ta kama shi ya cire safa ya cire kufi ko da la'asar ta taho ya da arwalla sai da ya yi ta zahar da la'asar ta taho amma baya tare da kufi ya zai yi shin zai sashi walla ne tunda dai ko da yayi shafa yi akan kofi kuma ya ce kofi kawa bai yi mata komai ba yanzu tunda bai shafa akan ta ba ko bai wanke ta ba yanzu zai wanke kanwa ne ko zai shafa akan kofi ne ko kuma ya zai ko zai ko ko zai shafa akan ta ne ko zai saki walla ne ya zai yi malamai sun tattauna akan wannan matsalar wasu suna ganin cewa sai ya wanke kafa gaba ɗaya ta wai kafa zai yi akwai riwaya daga malik da wasu malamai da suke ganin cewa wanke kafa zai yi akwai riwaya wasu da suke ganin cewa arwalla zai saki amma kuma akwai riwaya wadda yake kuma ya ita ta inganci mai su ganin cewa bai sake alwala bai komai wannan riwaya tana da abdurrahman bin abi laila da hasan al-basri da shawul islam bin tamiya da shawul islam ibn usaimin wannan da suna ganin cewa idan mutum ya sa kufi ko safa ya yi shafa a kansu da azhar la'asar ko da ta zo ya ce safar da kufi ya bar kafa ba ya sake shafa akai kai ba ya sake wankewa ba ya sake alwala dalilinsu shine wanda ya yi shafa a kai ya yi a walla ya shafi kan shi da ruwa ya zo ya yi aski in ya zo a sallar la'asar zai sake wanke kai in zai ce zirgin mutum ya zai sake wanke kai ba ya eh, ce kuma inda ya shafa a kan shi gashi ne kuma gashi an shari saboda haka saboda an shari abu da an kai shafa a kai ne ba ya nuna cewa dole sai an sake wanke kaba ko an sake wanke a walla ko an sake a walla imam bukhari ya ce babu mallam ya tawabba min lahmi shati wa sawi babi wanda ke magana ga wanda bai ga arwalla ba wanda ya ce ba a arwalla me dalili ne dabbacin nama naman akuya ko kuma shan gumba as-sawi wani abu ne wanda ake yi da alkama ana yi ne da alkama kuma ana kwaba shi da ake kwaba gumba saboda haka za mu iya kiran shi gumba ko wani abu da ya kama da haka shin wanda ya sha ci nama akuya ko kuma ya sha gumba yana sake arwalla ko bai sake arwalla imam al-bukhari yace wa akala abu bakr wa Umar, wa uthmanu radiyallahu anhum falan yatawabba'u abubakar da umar da usman sun ci sun ci ne ya zo cikin wata riwaya ba ta bukhari ba amma da isnadi ingantacce cewa sun ci nama ba su yi arwalla ba walam ya tawabba'u ba su yi arwalla ba kaga wannan shi ke nuna cewa kenan wanda ya ci nama sai waje ba gare shi don ya ci nama ya yi arwalla sai dai in naman abin da ya inganta cewa ni an ci shi a wallahi zai da zamu yi bayani mun kanta hadisi Abu Muhammad Bukhari ya haddathana Abdullah bin Yunus qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Afa na Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf at-Tirmidhi kenan qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Afa bin Yasar an Abdullah bin Abbas wannan isnadin ya sha wuce mu da kun ga hadisin irin haka sun bukhari daga motsa imam malik ya ɗauko shi mafi yawa zuwa hadisin za ga irin wannan isnadin to ya ɗauko shi ne daga daga cikin muwaɗawa? watan ba ya ɗauko shi ba ya yi riwayar ne abdullahi bin yusuf a cinniti na cikin masu rawaito muwaɗa kuma ne muku bayani sai da an ka wayi gari a duniya shi fi kowa har da muwaɗa da shi ne cikin mutane guda uku wanda sun kai kowa isnadin muwaɗa kuma ta hanyar shi imamu bukari ya rawaito duk hadisin da ya rawaito cikin sahihi ne wanda yake da cikin muwaɗa hanyar abdullahi bin yusuf cinnisi ya su wannan isnadin bayan abdullahi bin yusuf cinnisi malik malik bin anas da zai bin aslam al'adawi maula umar ne ba umar ne wanda ya yanta ana fa bin yasar alhilali abu muhammadul madani wannan duk gaba mutanen madina ne saraka isnadin na mutanen madina ne bancin abdullahi bin yusuf cinnisi sauran mutanen madina ne imam al-bukhari ya kama hadisi abdullahi bin abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akala katifa shakin to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika fada ka fada akuya thumma salla wa lam yatawadda sannan yayi salla bai yi alwala ba kun ga wannan shi na kwata kwata wanda ya ci nama akuya sai imam al-bukhari ya kawo babin da cewa naman akuya wanda ya ci nama akuya ko abin da ya kama da akuya ko abin da bai kai girman akuya ba su baya waje ba gare shi yayi alwala domin baya cikin abubuwan da ke kare arwalla sawa'an naman da an ka dafa ne ko wanda ba a dafa ba akwai islami game da nama raƙumi shi hadisi guda biyu sun inganta a cikin sahihin muslim cewa wanda ya ci nama raƙumi yayi arwalla ɗayan ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a atawabba'u min min lahmi shati qala tawabba in ita. zan yi arwalla idan ni ci nama akuya annabi ce kai arwalla in ka ga dama yake a tawabba'u min lahamin ibili qala na'am yake ni alwala daga naman naman raƙumi yake eh kai babu babu gadi ba shi gadi ba wannan yana nuna cewa naman raƙumi ana yin alwala in an ci shi ba dole sai da fafe ba wanda suka kawo ishali ga matsalar suna kawo ishalin hadisin Anas cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tarkul wubu'a mimma massatin nas al'amari na karshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ba a walla da abin da wuta ta taba naman raƙumi a cikin hadisin da suka yi magana in an ci naman raƙumi a yi arwalla ba su keɓance da cewa ko ko da fafe ne ko ba da ba bane da za a baka naman raƙumi ba annabi sallallahu alaihi wancan hadisin ya bayyana arwalla ga abin da wuta ta taba saboda haka suka ce naman raƙumi gaba ɗaya ya shiga ciki amma ka'ida ma ta usul fiqh tana raddi domin ka'ida tana cewa idza jaa al-am ba'da al-khas fa innahu la yukhassisuhu idan lafazi ya zo am bayan khas ya zo sai ke kanci mun samu lafazi wato in in am ya riga khas in kenan yanzu misali nan ya am abinda wuta ta taba nama raƙumin wuta ta tabe shi naman shanuwa wuta ta tabe shi nama akuya wuta ta tabe shi na abinci wanda ba shi ba ma wuta ta tabe shi sai mun ka samu hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyin ya bayyin arwalla ga duk abin da wuta ta taba kun ga nan ba ce mana nama raƙumi ya ta rufe ba ya kasance wannan am ne gaba ɗaya komai ya kasance muna da hadisi da ya magana game da nama raƙumi wanda yake khas ne to ka'ida ta usulul fiqh shine idan lafazi ya zo am bayan khas so am in baya shiga ina fata kun fahimta wancan khas din baya shiga wannan shine kaida akan haka da yawa suka dauki hadisin kuntu nahaitukum an ziyarati quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah kuntu nahaitukum an ziyarati quburi fazuruha bi jama'a ne kama ya lani zawaratil quburi sai an gane cewa hukuncin mata hanyar bai shahi na maza ba sun wancan khas wannan am sai idan ka zo ka ce mawa ne ka shigo inda ake karatun nan kai zaman ka shigo sai ka zo ka ga da mala ka ce jama'a ku shigo da shigo ciki ba domin shi hali gare shi ya ga ya ke ɓanci wannan ƙa'ida ce ta usulu saboda haka nan annabi sallallahu alaihi ya bai arwala daga abinda wuta ta taba abinda wuta ta taba yana iya ɗaukar komai da komai amma na mara shi hadisi ne ba cewa an dafa an ci ba zai yi a baka nama raƙumi a matsayin magani ake ka ci shi ɗanye yana maganin kaza in ka ci ta ka sace a wallah dama magana ƙadiyar ba daga taɗin wuta bane daga kasancewa ne ne nama nama raƙumi saboda ka shi bai ɗauki da wannan hukuncin na shi Bukhari yace min lahmi shati da nama akuya wani yana cikin fiqh Imam Bukhari inda ba samu wancan hadisin ba na Muslim bukhari bai sai banan da suka sharadi ne ba dama bukhari ba zuwa hadisi ingantacce ya iya fitowa ba hadisi zai kasance ingantacce ne suka sharadi imamu bukhari ba sai ya nuni da shi a cikin tarjama ko ya yi nuni wanda ke nuna shi ko kuma ya ki sai ba dole bane sai fi sai a cikin sahihi ne domin yana da sharadi da yake da shi a cikin sahihi da hadisin da suka ba ba zai fitar da shi ba sannan kuma duk da haka akwai hadisin da suka cika sharuɗa da yawa waɗanda bai sa ba akwai hadisin da suka kamar yadda imamu dawo ne ya yi mai tambu'a sai ala kulli halin من الاستدراكات والتتبع طيب على كل حال وانا حديث باي ما كان جميل في نام رقمي ليش امام البخاري اذا با اسامه حديث دي ما كان جميل في نام رقمي امام البخاري ده باب من لم يتوضا من اللحم شيء بس نام غبا ايه شجاع اما وانشان شيء ساي في سي شيء من كل شيء حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة